abin da ya bata mamaki a ranar shine zuwan mama da wasu cikin yan uwansu ga kuma aisha da minasco har da hanifa matar walid nan da nan ta ji kanta ya fashe tana ta rawar jikin ganin ta burge su taro za a yi na ketare ne alhaji aure karam ya yi jika an kawata farfajiyar gidan da kayan da kwarishin ajin karshe wurin kyau da tsada ana wannan shirin a gefe guda kuma gwaggo mai bindi ya gama hura wutar shirin da za su kulla wa tauhidat Shamsu na bangaren maza ya fara gaisawa da bakin Alhaji Audi ya ji babu abin da yake son gani irin Tauhidat. Wata mahaukaciyar soyayyar ta ke ruri a zuciyarsa fiye da yadda ya saba ji. Tamkar wanda ake ingiza shi, zuciyarsa ke faɗa masa ya tafi ta tana can. Yana tafiya mai bindi ya ja su su gefe daga cikin mutane ya faɗa mata cewa ta hausa su ya ce. Karasa lokacin yin wani abu sai yau da ake taro a gidan ta ce cikin fushi burin ta ya mama ta ga yadda rayuwarta da sauya saboda arziki bai amsa ta ba sai cewa idan kin yi abin da na ce ba za ta sake kwana a gidan nan ba idan kuma kin ki ce za ki bi iyayenki ko kaɗan ba ta ji daɗin hakan ba amma ba yadda ta iya wayar tauhidar da ta ɗauke daga zuwa kai mata kayan aidan ta shirya shi ta ɗauko daga jakarta ta tura shamsu su yana hawa bene ya shigo ya duba ba shi da nan ɗinta amma ya gane sakon daga gare ta ne saboda sunan da aka rubuta a ƙasa kalmominta sun ɗaure masa kai kamar waɗanda suka saba haɗuwa sai dai babu damar dogon nazari saboda yadda zuciyarsa take a zarzalarsa sita dan allah ka zo ɗaki na son jira ka sai mu sauka tare mesiyu tauhidat bangaren da alhaji abu yake tsaye da abokansa su su ta nufa ta ɗan tsaya daga gefe ta tura mamalo ya yi mata magana da shi ya yi mamakin kira daga gare ta sai dai kuma ya tabbata haka kawai ba za ta kira shi ba haƙuri ya ba wanda yake yi wa magana ya ƙara su inda take tsaye dama kafin ya zo idanuwanta sun gama cika da hawaye soye da lafiya ko an yi wani abu da bai gamsar da ke ba ne? ya tambaye ta hawayen ta bari suka sauko ta goge da bayan hannu sannan ta ce baba akwai matsala tun ranar da na tare a gidan nan shamsu ya faɗa min babu aure tsakaninsa da tauhida amma na rasa me take yi masa yan kwanakin nan ba shi da zance sai nata yanzu haka yana ɗakin ta inda yake zuwa suna aikata mummunan aiki ko tsoron kada a kama su baya yi ta ƙare da fashewa da kuka da farko Haukan shamsu ya gani na faɗa wa su babu aure tsakaninsa da tauhida sai kuma maganar yana zuwa ɗakin ta ta saukar masa kamar rugugin aradu Uga ya faɗa masa ya raba su ya ƙi ji yanzu kuwa komai zai iya faruwa girman cikin cikinsa da tsayin babbar riga ba su hana shi na far gidan da sassarfa ba yana tafe yana tuntube susa na ganin haka ta bayansa tana jinjina aikin mai bindi ya faɗa mata cewa duk yadda take tsoron kasancewar tauhida a gidan kada ta tona mata asiri na surukinta ya fi tsanani to shi kuma me tsakanin su haka alhaji ari da wasu da suka gansu suna saurin ciki kuwa har da hajiya manga da jamal da kuma tababar mama talatu ba su ma bin bayan nasu suka yi a lokacin tauhida tana ɗaki ta je canza kaya kafin ta sauka farfajiyar gidan bayan la'asar inda za a yi babban taron ta ji an murɗa ƙofar ɗakin ta rigarta na kan gado tana ɗaura zani ba zato ba tsammani ta ji an rungume ta ta baya hannuwan namiji ne kuma ko mace ce ba ta ga dalilin hakan ba da sauri ta kwata jikinta tana juya ta soke masa tafin hannuwanta a kumatu kafin ta rarumi hijabi ta saka ranta a masifar bace yake haka ma na shamsu da ya fassara marin a matsayin wulakanci wuyan ta ya shako da hijabin ya janyo ta jikinsa da karfi ke dan baki da mutunci ina matsayin mijinki zaki mare ni dan kana mijina sai ka faɗo min daki ba sallama ta mayar masa a zuciyarta na tafasa fasa ta da yayi yi jiya yake yi kamar ya watsa mata garwashi shigowar ta ba ta bata mata rai sosai ba kamar kasancewar jinin alhaji audi ya taɓa ta ko tana son sa babu abin da zai sa ta yarda ta raɓe shi balle ko bai taɓa samun gurbi a zuciyarta ba fasata yi ba gaira ba dalili ya jefa ta akan gado yana cewa yau sai ya ga wanda ya tsaya mata har take jin za ta iya yi masa gardama yana kokarin cire mata hijabin da ta rike tamkar rai alhaji audi ya buga kofar ta karfi ta buɗe gaba ɗayanta ya gansa a wannan yanayin Shamsuddini me kake yi haka ya daka masa tsaba. kamar wanda aka tasa daga bacci sai a lokacin Shamsu ya farga da inda yake da abin da yake shirin faruwa daga ta yi da sauri saboda tsoron mahaifinsa yana tashi ta mike tsaye tana gyara hijabin da ya kusan shaƙe ta da na ce me ya kawo ka ɗakin nan cewar alhaji Audu idanu a rufe da ɓacin rai wace irin tambaya ce wannan zaka ce me ya kawo shi ɗakin matarsa in ji hajiya manga tata zuciyar na ta fasa da ganin tauhidanta a yanayin irin wannan a ganinta mai zai sa mutu da mijinta a yi mata terere juyawa ya ga mutanen da suke bayansa kowa ya tsire shi da idanu bakinsa ya ji ya bushe saboda rasa yadda zai yi bai san yadda aka yi ya bari fushinsa ya tasiri ba har ya fito kowa ya gane halin da suke ciki ba zai yi amfani da wannan damar wurin korar tauhidat kada a zancen oga ya tabbata hankula sun koma kan su shamsu susu ta samu ta ijiye wayar tauhida ta kan wani karamin tebur ɗin gilas sannan ta dago tana kuka don so take a yi ta ta kare shamsu tana fata rike masa wuyar riga tana rizgar kuka kamar wadda ake yankar naman jikinta ka ce min tun kafin bikin mu ka saki tauhida kuma a iya sani na ba a sake ɗaura maka aure ba to me ya kawo ka ɗakin ta harkan gado sau nawa ina baka shawarar cewar tunda babu wanda ya san ka sake ta ka faɗa baba a mayar muku da auren kana cewa ba ka san ta ashe cin amana ta kuke yi turis su ya yi ganin wani mungun kallo da babansa ke jifansa da shi ya soma kokarin kare kansa ni din suwaida yaushe na faɗa miki haka babu wanda ya sani daga ni sai baba fa Susu ta sami damar ƙara hura wuta ta ce ita ma ai ta sani tun da ba ma rabon kwana sai wanda kuke keɓewa kuna aikata sabo kana ba da kuɗi. Ku rufa wa mutane baki cewar Alhaji aure da sauri kowa ya yi mamakin wannan magana musamman tauhidar da Hajiya Manga. Jamar ko wani irin abu ne ya tokare masa kirji yana ɗaci tun da suke bai taɓa ɗaga wa tauhidat murya ba sai yau Gadangadan ya nufe ta cikin hargagi. Wai tauhidar akan kuɗi kika zaɓi wulakanta kanki haka kuka take sanya amma zuciyarta ta bushe ta daina mamakin kowane irin sharri daga gidan nan kallon da jamal yake mata ya fi komai dagula mata lissafi a raunani muryar take fita ta ce kana cikin mutanen da nake tunanin ko a wani hali ka ganna za ka yi min uzuri a hakan ya ce a kyamace kowa a nan fa ya ganki a kan gado da mutumin da babu aure tsakaninku har nawa yake baki da kika zaɓi wannan rayuwar akan bakin ciki mara misaltuwa ne ya sarki zuciyar tauhida da bata san lokacin da ta mari jamal ba kallon tsana take gani daga idanuwansa da na sauran mutanen ɗakin bangaren da nan take koko da wasa ba da kai idanuwanta wajen ba duk duniya tana jin za ta yi ɗiya komai amma ban da kazafi mai muni irin wannan kuma daga bakin wanda ta yarda da shi ɗari bisa ɗari ba ta da zaɓin da ya wuce ta kare kanta Shamsu bai taɓa zuwa ɗakin nan ba sai yau sannan babu wanda ya faɗa min cewa ya sake ni. Ban san mai ya kawo ka ba amma ka faɗa masa gaskiya ko don tarjar ɗanka kada ya tashi ana zargin mahaifinsa. Kamar wani soko ya kalli Alhaji Audi da ya kasa magana saboda al'amarin ya wuce yadda zai iya gyarawa baba da gaske take ban taba zuwa ba kuma yau din ma saboda tes din da ta tura min ne wani irin tes su ta ce tana karba wayarsa buɗo wurin sakonnin ta yi ta karanto da ƙarfi yadda kowa zai ji kallon banza ta yi wa tauhida ni tausayi ma kike bani saboda kin ɓata rayuwarki a banza hankalin tauhida a tashi ta shiga neman wayar ta tana cewa ƙarya ne ita ko nambarsa ba ta da ita banda ce ta ɗauko wayar ta duba sai ga ta ya bayyana ta kuma yi seven sunansa da sweetheart kafin kowa yi magana tauhida ta matsa gaban shamsu ta yi masa tambayar da amsar ta kadai take son ji da gaske ka sake ni sai da ya kalli alhaji auri ya gyaɗa masa kai sannan ya ce mata i eh. tana jin haka bata sake cewa komai ba ta ɗauki rigar ta ta shiga ban ɗaki ko minti biyu bata yi ba ta fito har lokacin babu wanda ya motsa daga inda yake kayanta da za ta iya ɗauka ta zuba a cikin wani akwati tana zuwa inda susa take tsaye ta kalle ta sama da ƙasa sannan ta yi murmushi saboda ta gane dalilin wannan sharri da aka kulla mata bai wuce maganar su da gwaggwanta ba makullin motar ta da katunan atm na bankuna hudu ta zuba mata a tsakiyar hannunta da ta riko ga wannan babu ko sisin ku a jakata kuma ban ɗauki komai ba sai kayan sawa tun da dai ba zan yi yawo tsirara ba ko gaban hajiya banga ta je ta ɗan rissana da na zan samu kuɗin mota zuwa ta? Jamal na jin haka ya buɗe walet ɗinsa ya zaro 'yan ɗari biyar biyar ya mika mata. Karɓewa ta yi ta tura a jaka ba godiya sai muguwar hararar da ta watsa masa sannan ta yi gaba. Ɗakin tsit suna kallo har ta fice aka rasa mai cewa ƙala sai fata da suka dinga yi ɗaya bayan ɗaya. Tauhida tana fita ta kira mamalo ba ta roge shi alfarmar duk lokacin da ya samu damar ɗaukan aidanye. ya dinga karanta masa ayoyin neman tsari da kariya yar gidan papa ba dai tafiya zaki ba ke ma in allah ya yarda ne da gidan nan har abada idan na natsu zan tura a kwashe min na daga gwagwala da kada ka manta ka san yadda za ka yi a idan ya yawaita zama a wurinka daga haka ta fita ta nemi taksi zuwa tasha ta tsaya jiran motar da adaran za ta kai ta zuwa garinsu Fatarta daga gidan ba ya mama Talatuwa ta sa Minasko kiran mijinta ya zo ya ɗauke su dan ba ta son ƙara ko da minti ɗaya cikin gidan mama ya kike zancen tafiya kuma daga zuwan ku cikin takaici mama ta ce ina mai da na sanin roƙon babanku akan mu zo miki saboda kada a ce baki da dangi soye da kin yi nisa a wannan turba da kika ɗora kanki daga yau ki manta da kina da wata uwa a gumba har sai kin tuba kin ba Allah jiki a mace susu ta ce mama me ya kawo wannan maganar kuma amsar da ta bata sai da ta sa ta kusa sakin fitsari a wurin akan ido na kika zaro wayarta daga cikin rigar ki kika ijiye akan tebur akan ido na wannan matar ta Shamsu ta zaro wayarta daga cikin riga ta ijiye akan tebur na tabbata ita ta yi test din ta shirya komai in ji Jamal mai ba wa hajiya mun ga amsar dalilin amfani da zafafan kalamai ga tauhidat idan ba tunzura ta yi ba muna ji muna gani za a bullo da wata hanyar mayar da auren ba ki ga idanun mai gidan naki ba kamar zai yi kuka dariyar da ta taso mata ta mayar murmushi amma duk da haka kalmomin naka sun yi tsauri jama'a na san kafin ku shirya da kanwarta ka sai an kai ruwa rana dariya ya samu wuri ya zauna ya ɗauko wayarsa ni ma na sani dan marin nan ya so zauta ni bari na faɗa wa big bro da ya fara shiri ina aura mata shi za mu koma noman da sauri ta kwace wayar farka so ma faɗa masa ku kyale min yarinya ta yi karatu ta samu foundation mai kyau a rayuwa nothing is permanent in life Jamal not me not you not harkam tana bukatar ta tsaya da kafarta in dai akwai abin da Alhaji yake bukata daga gare ta duk yadda nake kwaɗayin ganin ta a matsayin matar yayanka I will come space Tauhida ba kayan wasa bace da za a danga garata daga nan zuwa can sannan kada ka manta har yanzu ba mu san dalilin papa abiyomi na bayar da auren nata ba mu ci gaba da tafiya a matsayin ba ma shiri da ita da shahid ko nawa. murmushi ya sosai cike da jin daɗin kalamanta ya ce nan ina son ki wallahi shahid da duka makusantansu babu wanda ya daga hankali akan wannan sakin da aka yi a irin zaman da suka kula tana yi a cikin a gidan rabuwarsu ita ce mafi alkhairi satinta ɗaya suka koma abuja ita da yayanta makaranta ya kai ta inda ya sha bakar wuya kafin ya sama mata ɗaki a hostel saboda ba farkon semester ba ne sai da ya gama komai suka kwaso kayanta na sakawa daga gidan alhaji audi ya kama mata farkon fara karatun ita ta sake zage damtse wurin karatunta sosai shi kuma ya ba zama neman aiki tunda a garin take baya son yin nesa da ita ko kaɗan yana ta yawon intabi kudaden hannunsa sun tasar makarewa kwatsam sai ga kira daga wani babban construction company mallakar wani inyamuri ba zato ba tsammani aka ce ya ci intabi din nan ya kira tauhida suka dinga murna litinin ya yi rubutun sakatariyar shugaban gurin mai suna sariya ta jagorance shi zuwa ofishinsu mutumin akwai barkwanci da jan mutane a jiki haduwar farko shahidi ya burge shi bayanin aikin sai ya ce a yi masa sannan aka ba shi makullin mota da na gidan da aka kama masa a wani estate kusa da kamfanin ya yi musu godiya har da hawaye ya fita zuwa makarantar su tauhidat domin ba shi da mai taya shi murna sama da ita fitarsa ke da wuya sariya ta kira hajiya manga ta fito daga ofishin da yake kusa da na shugaban nasu na gode sosai ta ce tana murmushi Ni ke da godiya hajiya babu abin da iyalin Alhaji Ibrahim za su nema a gare ni ban yi musu ba sai wanda ya fi karfi na yanzu da kika nema taimako na baki ji daɗin da na ji ba saki roƙar sa kai akan kada ya taba bari shahida ya san cewa ita ta sama masa aikin ya mata alƙawari shi da sakatariyar tasa da ta yi wa bayanin komai za su rike mata alƙawari shahid bai bada kunya ba ko domin aiki yake tsakaninsa da Allah cikin kankanin lokaci kuma soyayya ta shiga tsakaninsa da Sariyat wadda ta kasance bai ya musulma ita ma shekara ɗaya da rabi da fara aikinsa aka yi bikinsu babu abin da hajiya mun gaba ta sani daga bakin sariyat kan rayuwarsa da ta tauridat ba har kullum burin ta kada su nema su rasa kuma kada zuriyar abu yomi ta wulakanta a dalilin rashin kulawa daga gare ta a bangare guda kuma idan ya so ma girma amma baya iya motsa kowace gaba ta jikinsa sai kai babu magana sai da lalar da wuce sannan lokaci zuwa lokaci sai ya dinga abu kamar farfadiya Shamsu da farko ya tada hankali suna ta yawon asibitoci ba a dace ba, Susu da ta san cewa aikin mai bindi ne sai ta saka wa zuciyar ta salama. Gaba ɗaya ya fice mata are ba ta san shi saboda tana ganin kamar ya zama boka ya gama. Ko shekara bai yi ba ta samu wani cikin ta haifi Mubin. Zuciyarta lokacin ta dangana da neman shiri da iyayenta. Kwata-kwata sai ta shafe su a babin rayuwar da ta mayar da hankali wurin azurta kanta. Mubin shine sanyin idaniyarta saboda ya fi aidan komai ga kyau ga lafiya da ya soma wayo da baki babu irin maganar da baya faɗawa wa aidan ta rashin kunya wannan rashin shirin nasu da kuma al da mamalo ya ɗaukar wa tauhidar ranar da za ta bar gidan yasa ya mayar da hankalinsa kan kula da aidan alhaji audi da kansa ya bada umarnin mamalo ya bar aikin komai sai na kula da jikan nasa a ƙasa aka yi ɗakunan yaran ɗaya na mabin ɗaya kuma na mamalo da aidan sai bayan shekara shida da haihuwar mabin din su ta sake haihuwa aka samu jahaina bayan shekara goma park hotel switzerland ku duba magana ta da kyau alhaji audi ya ce da mutane 34 da suke tare a matsayin mabiyan oga jigajigai ne waɗanda suka yi fice a fannoni da dama a najeriya kowannensu ya kama ƙasa sai dai babu mai kuɗi da suka da suna kamar alhaji audi karam ya yi wa sauran fintin kau ya bar wawa kekiyar tazara a tsakaninsa da waɗanda ake masa kallon na biyu a tafiyar tasu su duka sun taru ne a wani keɓantaccen ɗakin taro a cikin park hotel ɗaya daga cikin mafi tsadar hotels a ƙasar switzerland alhaji abdi ne ya gayyato su domin magana mai muhimmanci shiru ɗakin ya aka rasa mai cewa komai bayan ya zayyane masa ƙudurin ba shi da niyyar haƙura saboda haka ya sake sabunta bayaninsa kada a samu matsalar rashin fahimta mai kyau ni da ku abu ɗaya ya kai mu wurin uba neman suna da arziki mun yi sa'a mai share mana hawaye tana ƙaunar mu babu wanda aka bari a baya kafin kafar arzikin da muke takama da shi yanzu waye bai sadaukar da jinin wani ko wata cikin makusantarsa ba kallon su ya dinga yi yana ganin yadda jikinsu ya fara sanyi saboda ya harba kibiyarsa a kan gaɓa, ba zai su ce komai ba amma alamu sun nuna zantukansa sun fara tasiri ya samu ƙwarin gwiwar ɗorawa daga inda ya tsaya oga ya tsufa sosai kuma muna buƙatar sabon wanda zai jagorance mu kada ku yi zaton wai ina magana ne akan kaina ko ɗaya ba na buƙatar mai kujerarsa abin da nake so shine a cikin mu ya sanar da mutum ɗaya sirrin bautar mai share mana hawaye ta yadda ranar da ya gaza kai mata kukan mu wani zai yi dan anan birane ya kase shi da cewa dan Kano kada ka manta cewa aƙidar ƙungiyar nan shine duk lokacin da oga ya mutu watsi ta ake yi gaba ɗaya mabiyan da ke ƙarƙashinsa kowa ya kama gabansa sannan a sake sabon zuban wakilan kowace jiha da sabon ogansu wannan abu shi yake ba mai share mana hawaye damar samun sababbin mabiya masu jini a jika sauran suka danga iya kai suna gasgata shi ban tare ka ba alhaji Audu ya ce ransa ya so maɓaci amma kuna ganin ya dace mu tafi a haka bayan duka wahalar mu da sadaukarwa yana mutuwa a ce duk mu watse idan mun watse fa babu abin da zai taɓa dukiyar mu za mu matsa gefe ne kawai domin wasu su taso su maye gurbin mu cewar dan dinuwai duk yadda ya so haska masa su amince a hambarar da oga a bashi shugabancin abu ya faskara gani yake kamar idan aka watse kungiyar asirinsa zai tono sannan zai rasa dukiyar da babu abin da yake kauna a duniya kwatan-kwatanta da ya ga babu wata mabuta sai ya wayance mayar da abin wasa tare da roƙonsu da su rike amanar maganar kada oga ya je. a zahiri sun nuna masa cewa zai samu haɗin kan saurin rufe maganar sai dai zuciyarsa ba ta kwanta da hakan ba da wannan tararrabin ya kwanta yana tunanin hanyar da zai biya toshe bakunan su a daren ranar oga ya samu cikakken bayani game da shirin alhaji aure kuma dama duka wasu shirye-shiryensu tun kafin su bar ƙasar ya sani shi yasa ya riga shi fara nasa aikin da kwana biyu girma ya kama shi ya tsufa amma alkawari ne kafin ya bar duniya sai ya lalata duka wani shirin da ya yi masa ba tun yau yake nadamar amsarsa a cikinsa ba ga kuma suna da yi da girman da ake bashi a cikin najeriya da waje sun tsaya masa tunda aka kafa kungiyar ba a taɓa samun wanda ya kuɗi kamar alhaji audi ba amma kuma ya fi kowa haɗama abin da ya samu kuma yake kan samu ya ƙesarsa idanuwansa kullum gaba suke hangowa waya ya ɗaga ya kira wata namba ya ba da umarnin abin da yake bukata a yi kafin gari ya waye mutumin da zai yi aikin yana gama saurara ya tashi yaransa suka fata a daren saka aiwatar da komai kamar yadda ya bukata karfe hudu da rabi na dare wayar alhaji audi da yake ganawa da iyalinsa ta haururi zaki ya ganin sunan fanna uwar jaraba da nati ya ce a ransa kafin ya fara tunanin me take so da ba za ta iya jira gari ya waye ba ta kira shi a wannan lokacin kukan da ya ji tana yi ne ya dan tsorata shi ya ji ya yi ta maza ya tambaye ta abin da yake faruwa gaba ɗaya gidajen man da suke cikin garin nan sun kama da wuta zambur ya tashi kamar wanda ya zauna a kan allura gidajen man waye ce yana sharce gumin da ya so matsatsafo masa da tafin hannuwansa naka alhaji mun shiga uku an ce mutane sama da hamsin sun mutu kuma wai don ma cikin dare ne ajiye wayar ya yi ba tare da ya kashe ba jikinsa na rawa gidajen man nasa ba irin wanda aka sani ba Karam oil a duk inda suke a faɗin Najeriya manyan gine-gine ne masu kawunan ba da mai 24, banda aka an gina sto babba cike da kaya, sannan ga wurin gyara da fentin motoci. Guda goma sha uku ne a cikin Abuja kawai banda ragowar garuruwa, kuma ya san cewa duk waɗanda suka mutu da wuya idan ba a bukace biya ba. Ga na asibiti komai yawansa idan yana son kashe maganar suma shi zai ɗauki ɗawainiya. banda wannan ma me mutane za su zarga a ce ba gida ɗaya ba duka a wurare daban-daban su kama da wuta a rana ɗaya ko shi ya ɗora ayar tambaya bare su da duku-duku ya bar hotel ɗin aka kai shi airport karfe uku a najeriya ta yi masa jerin gwanon motoci shida ne suka zo sa kafin ta karasa gida sai ga waya daga manajan kamfanin takalmansa na switzerland ɗin mutumin kiran sai ya zo kamfanin da gaggawa ya faɗa masa ya koma najeriya saukar sama kenan ranka ya daɗe idan da hali ka da ko ma me a dakatar da shi ina da babban uzuri yanzu ya ba shi amsa goren numfashi manajan ya ja sannan ya ce wuta ce ta kama a kamfanin har yanzu ba a gama kashe ta ba ta cinye kamfanin duka ta soma bin gine-ginen da suke makotaka da mu hannun alhaji audi a take shi ga murdawa ya ce da pa a tsayar da motar a gefen titi duka motocin suka tsaya ya fito masu tsaron lafiyarsa suka firfito ana son jin me yake buƙata. gaban motar da yake take ji ya direban waje ya shiga mazauninsa ku ce gida kada wanda ya biyo ni ya gargade su daga haka bai tsaya bata lokaci bai cilla motar kan titi sai gidan oga katon gida ne na gaske domin a zahiri oga ba karamin dattijo ba ne a kasar masu gadi ya faɗa wa sunansa aka yi sa'a sun gane shi duk da bai taɓa zuwa gidan ba mamaki suke na ganin mutum kamar sa shi kaɗai ya toko kansa haka dai aka yi masa iso har cikin gidan oga bai yi mamakin ganinsa ba don sai da ya ɓoyayyen murmushi kafin ya tunkare shi cikin tashin hankali to mahi saurare bari mu dakata a nan sai mu na gaba domin jin yadda za ta kasance kada ku manta ku dinna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da shiryenmu haɗa da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode